wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na goma sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya kunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu ajiya mun tsaya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين واتوتي الله تبارك وتعالى أن يبام لاباري سوى سي النبي إبراهيم واتو يسأل دستوري زواج إيالنسا فجاء بعجل سمين سيزود ونأمرك سويي ميمي kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala cikin surat Hud a.s. ya ce wa laƙar ja'at rusuluna Ibrahim bilbushra ƙalu salama ƙala salam fama labisa an ja'a bi ijilin hanif wato da ya saɗaɗe da sauri ya tafi wurin iyalansa bai zauna ba sai da ya kawo musu soyayyen ɗan maraƙi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 qala ala ta'kulun sai kusantar da wannan dan marakin gare su fa qala fa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun yace yanzu ba za ku ci ba أي فقرب إبراهيم Annabi Ibrahim ya gabatar da koya kusantar da wannan وننتم maraƙin قريسو فلم تمتد أيديهم لأكله حنا ينسوا بس إساء زواج ونن دم ركيبا بس ميك حنا ينسوا با فقال عارضا عليهم الطعام بلطف سيتي ينامي wato gabatar musu da abincin ta hanyar tausasa zance yake cewa ala takulun yanzu ba za ku ci ba waɗannan ayoyi da muka karanto tun daga kan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala hal ataka hadithu dhayf ibrahim al-mukramin iz إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون fa'aujasa minhum khifa har zuwa nan da ya tsorata din nan al saidi cikin tafsirinsa, a ƙarƙashin waɗannan ayoyi sai yake cewa lallai yana daga cikin hikimar da ta sa Allah tabaraka wa ta'ala yake wa bayinsa labarin mutanen kirki da fajirai saboda su ɗan wa'azi daga halin nasu su fahimci kuma ina halin nasu ya kai su wannan yana daga cikin hikimomin ba da labarin mutanen ƙwarai da fajirai a cikin alkur'ani saboda mutum ya ga abin da masu na alkhairi suka yi mutanen kirki suka aikata shi ma ya yi ƙoƙari ya aikata har ma zai ga ƙarshensu sakamakonsu hakan nan fajirai ma zai ga yadda suka aikata halinsu da kuma yaya ƙarshen su ya kasance saboda ya nisanci halayen nasu kada ya fuskanci mummunan ƙarshe hakan nan yake sake cewa cikin ayoyin nan akwai darasi cewa lallai shi bako ana girmama shi da nau'uka na ababen girmamawa kuma sawa'un wajen firici ne ana girmama shi da magana ana girmama shi cikin aiki saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa su waɗannan baƙi na annabi ibrahim ababen girmamawa ne da Allah ya tashi ambatan da annabi ibrahim ya girmama su da shi na liyafa sai aka ambaci magana da kuma aiki wannan yana nuna maka ana girmama baƙo da nau'uka na girmamawa na magana da ma aiki ayoyin nan sun kunshi wasu ladibba na girmama bako na tarbar bako wanda malamai sun ambato su da yawa amma anan a cikin wato littafin ko tafsirin razi da cikin littafin ibn al-qayyim guda biyu jala'ul afham da kuma risalatu tabukiyya da ma littafin da muka gabatar da shi wato taysirul karim rahman fi tafsiri kalamin al-mannan na al-imam to sun tattaro wasu ladibba na tarbar bako na liyafa na karban bakuntar wani da ya zo wurinka sun tattaro su saboda haka zan ambato wasu daga ciki har nan ma al-imam ibn kathir ya ambato su amma a takaice abu na farko wato a girmama bakon duk wani wanda bako ya zo masa to ya girmama shi kuma girmama wannan kafin ma su haɗu da shi kafin ma ya zo ya zauna ana so ka girmama shi ka tare shi da girmamawa kuma ana so ɗaya ya fara yi wa wani sallama idan ɗaya ya sallama wanda aka zo wurin shi kuma sai ya mai da sallama yana da kyau ma ya mai da abin da ya fi wato abin da aka yi mishi sallama da shi sa'annan cikin ladubba yana da kyau tarbar da za ka yi wa baƙonka ka yi masa kyakkyawar tarba ka tarbe shi kyakkyawar tarba inda ma dama ka fita wajen tarbar tashi ba wai ya zo ya same ka a wurin da kake zaune ba in ka ji labari yana tafe to ka fita domin ka tarbe shi wannan yana daga cikin ladubba na tarar bako in san samu nema ka shirya masa ka yi shiri na musamman na tarbar tashi ka yi masa shiri na musamman wajen tarbar shi da za ka yi cikin ladubba dai da waɗannan malaman suka kawo assalamu min al ala waji hasan wato shi bakon ya fara yin sallama kai kuma idan za ka maida mishi da sallama to ka maida mishi da mafi kyawun abin da ya maka sallama da shi Nan sun ciro shi ne annabi ibrahim su da suka zo mala'ikun nan sai suka ce mai salama kunga sun yi amfani da salaman wanda yake kunshe da jumla ce ta mai jumla ce ta fi'ili أي سلمنا سلاما مع النبي إبراهيم سيأنفاني دا جملة سونا سلام عليكم كما سلون العربتي إتا جملة تفيلي تنانون أو كور أبو دينكي وسا من شأن التركيب الفعلي الحدوث والانقطاع abin ya faru ana gama shi ya yanke amma sha'anin wato jimla ta suna ita abin yana faruwa kuma yana ci gaba da wanzuwa min shani tarkibil ismi al-ismi al-huduth wal-istimrar wato abin zai faru kuma ya ci gaba da wanzuwa misali can da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwa kun gana ce innama an yi amfani da ma adatu hasrin wa qasrin ko ga inna adatu tauki tana karfafawa sai Allah almu'minuna ikhwa kaga nan an yi amfani da salo na suna at-tarkibu al-ismi me yake nuna maka yan uwantaka ta muminai tsakaninsu ba wai tana faruwa bane kawai ta yanke a'a tana aukuwa kuma tana ci gaba da wanzuwa to nan ma kun ga an ce qalu salama su salaman na ai sallamna salaman shi kuma annabi ibrahim alayhi salam sai yake salamun birraf'i ya kunshi salamun alaikum jumla ce wato ismiya ba fi'liya ba tana nuna amincin Allah ya ci gaba da dawwama akan kunga ya amsa musu da mafificin abinda suka amsa mishi kamar yadda a shari'a annabi sallallahu alaihi an aiko shi da wahayi cewa wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha kunga anan annabi ibrahim alaihi salam ya maida musu da mafi kyau saboda dama ai annabi sallallahu alaihi yana bin tafarkin wato baban annabawa ne shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya sa an fahimci wannan ladabin idan ba koye maka ya gaishe ka da wata gaisuwa to kai ka maida mishi mafi kyawun gaisuwar da ya maka ko da ta yare ya maka ko da ina wuni ya ce maka ko ina kwana to kai in ka tashi maida masa a mun kwana lafiya alhamdulillah kuma dai ina fata lafiya ku kalau kaga nan ka dai kara masa da abin sama da abin da shi ya yayi maka abin da yasa na kawo misalin nan ai can ayat wa idha huyitum bi tahiyatin ai wata tahiyya wata gaisuwa idan aka gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha duk da akwai ta musuluncin amma in an muku wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha cikin ladubba da muke samu a waɗannan ayoyi wato tausasawar annabi Ibrahim wajen magana domin da ya zo bai ce antum qaumun munkarun da bai ce kuwa mutane ba ban gane kowa. ba ni dinnan da kuke gani ban gane daga ina kuke ba a bai amfani da wannan salam ba sai ya shafe mubtada din mubtada ta shine da zai ce antum antum wato ku sai shafe wannan mubtada din yace qaumun munkarun mutane ne ban fahimce ku ba dai ban fahimci ko ban fahimce ku ba ko wani wani lafazi mai kama da haka mun munkarun ba mu gane ku ba ban fahimce ku ba ga nan bai fuskance su kawai ya ce ku fa an tum munkarun ku mutane ne da fa ban san daga ina kuke ba bai haka ba kawai sai ce qaumun bai ce antum din ba qaumun munkarun ya shafe wannan mubtada kuma za mu ga ya gina fi'ilin sai ya shafe fa'ilin kawai ya ce ƙaunin munkarun wane ne yake inkarin nasu kaga ya shafe saboda kada su ji wani abu a zuciyarsu bai ce in ni inni rukun ba ifa ban gane ku ba sai ce a mutane ne fada ba a fahimce su ba a gane su ba kuma wannan shine yafi dacewa kada shi bakon ya dauka cewa baka tarbe shi tarbar da ta dace ba cikin ladubba da muke sake samu na wato tarbar bako shine gaggawa wajen kawo masa abin liyafa da abinci mutum ya gaggauta ya yi sauri wajen kawo mai abin da zai ke. a nan annai faƙarrabahu ilayhim ƙala ala ta faraga ila ahli kai faraga ila ahlihi kun ganin sai sadade kuma da sauri ya tafi wajen iyalan shi can cikin suratul da Allah ce fa ma labisa an jaa bi'ijlin hanif bai zauna ba suna zuwa bai zauna ba sai ya tafi wajen iyalansa ya zo da soyayyen dan maraki kuma kalmar ta ko lafazin faraga dinnan faraga ila ahli daga arrawagan arrawazan kuma cikin ma'anoninsa akwai sauri nan da nan da sauri ya tafi to kai ma idan kai bako yana daga cikin ladibba kai sauri wajen mai wajen kawo masa kayan liyafa da abin da zai ci hakan nan yana daga cikin ladibba ka tafi a ɓoye ka ɗan silale ka siɗaɗe ka tafi a saɗaɗe ka silale ka janye jiki ba tare da ya lura ba ma saboda yana daga cikin ma'anonin arrawagan nan faraga ila ahli akwai azzahabu fi istifa'in wato mutum ya tafi a ɓoye ba tare da shi bakon ya sani ba saboda idan ya san cewa za ka tafi sai ka ya ɗan shiga kunya kawai kai dai ka yi ƙoƙarin ka tafi cikin gaggawa nan kuma kada ka bari ma ya ga cewa za ka fita da za ka je ɗan nemo mai wani abin da zai taɓa ko zai kai bakin shi saɓanin wanda za a ga yana jiyar da bakinsa sama wani wata magana mara daɗi tun yau zai za a zuwa mun kwatsam haka ya kawai za a shigo min gida mutum kai baka saurari baka sanar da ni ba baka abin nan ba kuma ai da za ku taso daga can din duk da na san da zuwa ku ai da an yi min waya ai da ka sanar da ni za ku ga duk wannan kada ka yi wa wato kada ka tarbi bakonka da irin wannan yanayi sa'annan sun kawo waɗannan malaman da na ambaci sunayensu ɗazu da littattafansu cewa yana daga cikin ladubba na tarban bako shine idan ka tarbe shi ka ba shi wurin zama su kaɗan janye jikinka kaɗan fita kaɗan saboda in ka fita zai ɗan samu ya huta wannan nauyin da yake ɗan tsakaninku zai ɗan sake amma ya zo kawai ka tsaya kuma ka tsira masa ido yana so ya ɗan sake wurin da ka bashi ka tarbe shi ajiye shi ka ɗan fita to nan zai samu ya sake zan samu ma ka nuna masa wurin biyan bukata wato abin da nake girmama balarabe kenan har yanzu wannan ɗabi'ar yawanci mu ba mu da ita gaskiya a al'adunmu ko kuma mun watsar balarabe yanzu yana kana zuwa masa bakunta bayan waɗannan abubuwan da aka faɗa farko yana ba ture ma yana da ɗan wannan yanayi yana tarbakka farkon abin da zai nuna maka a wannan zamanin sai nuna maka makewayi bandaki zai nuna maka wurin da yana tarbakka zai nuna maka nan wuri kaza ne nan wuri kaza ne yana gama kuma za ga ya fita idan ya fita can kuma kafka ɗan sake saboda ta ɗebo zafi na tafiya da wahala kaga ya nuna maka banɗakin kana buƙatar ka kewaya ka yi bawali ka biya buƙatar ka kai kaɗai dai a sake za ka yi sa'annan za ka ɗan zauna kuma ka huta daga baya in ma abinci ne za a kawo maka ya dai fita ya bakka sa'annan cikin ladibba na tarbar bako wato shi ne ya tanadi ya zamto mutum ya ajiye wani abu domin baki in yana da sarari wannan yana da kyau in ga annabi ibrahim alaihissalam ai ya zo da wannan tsammar ba zuwa wajen makota ya karɓo aro ba a ko bashi ɗan maraƙin yana nan a cikin gida kana jin siffar ɗan maraƙin kasancewa wannan wanda mutum yake ajiyewa ne na musamman tana iya na kiwo na musamman to da wannan ne yana da kyau idan mutum yana da sarari ya ɗan ajiye wani abu saboda zuwan mai baki ko wani bako zai zo to kana da abin da za ka tarbe shi da shi kuma ka ga wasu gidajen ko da ba masu wai yawan arziki ba za ka samu sun idan sun dafa abinci sukan ajiye wani abinci na ko kwana. wani zai iya zuwa kawai sai a ɗauko a bashi ko kuma abincin yana nan kawai za a ɗan masa wata dabara ne ana yin dabara nan da nan sai ga an fito wa mutum da abinci duk ana wannan kuma yana daga cikin ladubba na wato tarbar baƙi ɗin shiryawa baƙon ko shirya abin da bakon yake bukata sannan yana daga cikin ladubba na tarbar bako ka yi masa hidima da kanka za mu fahimci haka ne a wannan waɗannan ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Ibrahim ja'a bi ijlin tamim kun yana da yara yana da masu hidima amma da kanshi ya ɗauko wannan ne ɗan marakin soyayye ya kawo musu Allah bai ce fa amara lahum ba da ya yi umarni da a kawo musu ba a da shi ya tafi ya je ya kawo musu wannan kuma wannan yana daga cikin hanyoyi na girmama bako hakan nan cikin ladubba na tarbar bako ya zo da abincin tana iya abincin ya fi ƙarfin buƙatar su baƙi ba a so a kawo baƙi abinci kai da kai in dai da sarai ba a so a kawo yana da cillar ba a kawo musu wato kowa yana da abin da yake da bukata kaga yi an ɗauko soyayyen ɗan maraƙin ga baki ɗayansa ka cokan wani tana iya yana kan naman haƙarƙari kaga sai dai ya kai hannun shi wajen haƙarƙarin ko wani yana son naman tinya ne kai tsaye sai ya kai hannunsa to haka in ma nau'i na abinci ne daban-daban yana da kyau a kawo ga abinci na shinkafa ce ga abin sha ga romo ga 'ya'yan itace wani yana son kayan marmari ya fara da shi kafin ya ci abincin kaga dai yana daga cikin tarbar kyautata tarbar bako a kawo masa wato nau'i daban-daban kuma a kawo abin da yalwa kame da annabi ibrahim alaihissalam inga ya kawo musu wannan ɗan maraƙin gabaki ɗayansa don kowa ya zaɓi abin da yake so hakan nan yana daga cikin ladubba na tarbar baƙo ka zaɓi mafi kyawun abu da za ka tarbe shi da shi nan an ce mafi kyawun abu abinda kai Allah ya wadata ka da shi Bayan ana nufin abinda mai dukiya mala'u ya kawo shi za ka kawo ba kai kana ya ayyuhan su ko miskinin za raba a kowa zai ba da gwargwadon abin da Allah ya hore mata ne amma dai ka zaɓi mafi kyawun abin da kake so saboda annabi ibrahim a.s nan ya kawo Allah ya ce bi ijilin saminin ka ba wai ka fi zuru ba ba raman me ba a ƙoshashe ya kawo sa'annan cikin ladibba na girmama bako idan ka kawo masa abincin to ka kusantar da abincin zuwa gare shi a ba wai za ka shirya abincin ba ne ka kira shi zuwa wurin a wajen da yake zaune musamman ya ɗebo gajiya to a kawo masa abincin inda yake zaunan shi ne ya fi dacewa ba birgewa ba ne sai an tashe shi sana tana iya bakin zuwan sannan da suka yi kowa an zaunar da shi ne su suka san kawunan su kowa an ajiye shi wurin da ya dace da shi amma an kace zaka za ka tashe su ka kai su wani wuri tana iya yi wa a gabatar da wanda ba shi ya cancanci a gabatar da shi ba su a su sun san haka amma wajen da suka zauna suka ajiye kawunan su to a kawo musu abincin a wannan wurin shi ya fi dacewa kun ga anan annabi ibrahim ai bai tashe su ba ya gabato da abincin inda suke zaune kuma wallahi larabawa suna lura da wannan abin kwarai dan zan tuna Allah ya jikan babban zamu ce malamin mu ko malamin malaman mu a sheikh dr zarban al-ghamidi yakan gayyaci ɗan najeriya lokacin a jami'ar madina a gidan shi a ko ta gayyata da aka yi ba ana mantawa da ita mu dai an zo ana zaune a wani wuri ni dai na ga labule ban san menene ba gashi an sa shamaki haka muna zaune muna ta hiranmu bayan an zo an yi tarba an gaggaisa ana zaune can yadda muke zaunen nan kawacin sai na ga an yaye labulan da aka yaye labulan a gaba gaba kida ga rago cikakke raguna ba da kaji da wato abubuwa na girmama bako na farko idan ka zai so abin da ya gani saboda ka san daga ido ake samu farawa in ido ya ga abin da yake so sai ya bada sako yana ba abin nan sako shikenan zuciya kuma za ta ɗauka zuciya kuma tana ɗauka baki ma sai fara motsi yana haɗe yawo to haka abin ya faru kaga nan ba a tashi mutane ba an kwatanta yadda annabi ibrahim salam ya girmama bakinsa duk da cewa baki suke yi ba hakan nan kamar da ya gabata ya gabatar musu da abincin gabatar da abinci ga yesu ba wai wa za a sanya wani bane ya yi musu hidima fa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun hakan nan wajen zance ma yanzu ba za ku ci ba a ganin da baki ma qala ala ta'kulun kuma a yanzu ma akwai lafizan da za mu iya tasharrafna bi kudur ko tasharrafna bi ziyafatiku eh, irin larabawa suna da irin wayannan abubuwa amma mu yanzu kaman mu ma din da akwai ban san ko wasu garuruwa ba amma nan din ma za ga da ana maganar tarbar bako da miƙa mai ana cin abincin ma ana ɗiba ana sake sa nama a gaban shi to amma yanzu wani shi kokarin yana ganin naman ma kafin sai ne a ƙasa tukunna kuma a ta gaban shi sai dan bar wasu ƙasusuwa sauran biya ne suna gaban shi duk wannan baya cikin ladibba na tarbar bako kuma in kun lura annabi ibrahim alaihissalam ya nuna musu ya ah, ba za ku ci ba ai ba wai tun a karon farko bane yace ba za ku cin ba dama al'adance ba ko kana kawo abinci a gaban shi ka gawa sai mai Ai ci zai to da ya gaba su cin bane shine qala ala ta'kulun ba za ku ci ba sannan cikin ladubba na tarban bakon shi mai tarban baki ya nuna farin cikin shi da bakin ya nuna mai farin cikinsa da bakin kada ya nuna irin yana cikin takura ne kun ga annabi ibrahim alaihissalam ai ce fa'aujasa minhum khifa dinnan ana fahimtar rashin cin da ba su yi ba shine ya dame shi ba wai cin abincinsu ba a rashin cin da suka yi shine ya shiga damuwa ka kenan ba a so kai kuma idan suna ci ka nuna damuwarka don wani yanzu zai ba bakinsa abinci amma sai ga yana ta kallon loma nawa suka yi kama wani da yake cewa ina ji yana yawan maimaita wani masani ne masanin harkokin yau da kullun sai yake cewa yana ma malamai nasiha ne sai to ku kiyaye dai gayyatar gidajen yan boko saboda in kun je ku kuna ganin ku je ku sake to suna kallon me kuke hallo ku suna kirgawa ka ji ana ce maka a ah, zo zo koyin siyasa sun gayyace ka ana lale lale ana can gefe ana kirga loma nawa kake kuma wata irin loma kake yi saboda in ka matsa lokacin da za a yi tonon sirili sai dai a gaji diwa ma a irin wannan zamanin sai dai ga yadda kuke cin abincin ana sakewa daga ƙarshe a ce ga yadda ake ba kuma wannan envelope brown din nan bayan kun fito Allah ya kyautu to nan ayar ayoyin nan dai sun haɗo mana kamar yadda kuka ji sun haɗo wato wasu ladibba na tarbar baki ibn kasir ya ambato su a dunkule har inda yake cewa hadhihi al-aya intazamat adabu ad-diyafa fa innahu jaa bi ta'amin min haythu la yash'uruna bi sur'a wato yazo musu da abinci da sauri ta hanyar da ba sa tsammani ba sani ba ma ya taɗa ɗaya je kawo walam yamtanna alaihim awwalan kuma be wato be nuna musu ma cewa ba za a kawo muku abinci ba ko ya nuna musu ya bari na je na kawo muku abinci fa qala na'tikum bi ta'amin a ce ku dan jira bari kawo abinci a bai faɗa ka ba bal a bi sur'atin wa khafa ya ya zo da abincin ne ta hanyar da ya tafi da sauri kuma a boye wa ata bi afdal bi afdal ma jaa min mali wa ijlun samin ko ijlun fatiyun saminun mashwiyun kuma ya zo musu da mafificin abin da ya mallaka shine dan maraki wato ƙosashe kuma soyayye faƙarrabahu ilayhim ya kusanto da shi zuwa gare su lam ya za'ahu wa qala bai ajiye abincin yace ku kusanto ba bal wada'ahu bayna aydihim ya kawo shi a gaban su ya ajiye walam ya'muruhum amran kuma bai yi musu umarni ba ya shuqqu ala sami'ihi bi sighati al-jazm bai musu umarni umarnin da zai zamto mai abu mai nauyi ga mai sauraron shi ba bal qala yace da su ala ta'kuluna ay ala sabili al-ard wa wato ta fuskar wato bijiro musu da abin da kuma tausasa zance yace kama ya yaqulu alqa'il yau in ra'aita an tatafaddala wa tuhsina wa tatasaddaqa faf'al wannan misali ne da ya kawo da larabawa suke kan shi waɗannan su ne wasu daga cikin ladubba na tarbar bako Allah ya ba mu ikon kwatantawa sai Allah ya ce fa minhum khifa hmm. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم الله تعالى بان ياتي من فقربه اليهم قال الا تاكلون بس ابنتم با فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم سيقورته فاوجس منهم خيفه سيقورته دسوء qalu la takhaf suka ce kada ka tsorata wa basharuhu bi ghulamin alim kuma suka masa albishir wato da samun yaro mai ilimi game da Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratu hud alayhi salam yace falamma ra'a aydihim la na kira hum! wa awjasa minhum khifa lokacin da ya ga hannayensu ba sa isa gare shi wato ga wannan dan marakin soyayye da ya ga hannayensu ba sa isa gare shi nakirahum wa aujasa minhum khifa sai ya shiga yin ɗari-ɗari da su kuma ya ɓoye jin tsoronsa don bai bayyana musu jin tsoron ba sai ya ɓoye jin tsoronsa a zuciyarsa a aujasa minhum wa aujasa minhum khifa sau da sai suka ce da shi ƙalu la takhaf ko ƙalu la ta takhaf kada ka tsorata suka ce da shi kada ka tsorata kamar yadda a can cikin suratul hud Allah ta'ala ya ba mu labari tun ce da shi ƙalu la ta takhaf inna ursilna ila qaumi lut kar ka tsorata mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen ludu kada ka tsorata ai fa qalu mutam'innina mutam'inina lahu la takhaf suka ce suna masu kwantar masa da hankali kada ka yi tsoro kada ka tsorata can cikin suratul hijr ma Allah ta'ala yake ba mu labari qala qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim suka ce da shi ka tsorata ko karka tsorata ko yace inna minkum wajilun lallai mu ma tsoro ne duk da ya boye wannan tsoron nashi qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim lallai mu wato an turo mu ne ko kada ka ji tsoro lallai mu muna yi maka albishir ko haka ne inna nubashiruka bi gulamin ko alim lallai muna maka albishir da yaro mai ilimi muna maka albishir da yaro mai ilimi al-imam al-wahidi cikin التفسير ah, basir. yake cewa qala ammatul mufassirin gabaki ɗaya malaman tafsiri sun ce ko mafi yawansu dandazansu lamma ra'ahum ibrahimu shababan akuya lokacin da annabi ibrahim ya gansu matasa ne masu ƙarfi zarata kuma sun ƙi cin wannan abincin da ya kawo mu ko sun ƙi cin wannan naman da ya kawo lam ya'man an yakunu ja'u li bala'in sai bai samu nutsuwa ba bai aminta ba bai samu nutsuwar cewa waɗannan sun zo da wani bala'i ne wa zalika anna sunnatahum malam yace saboda ko hakan ya kasance ne saboda lallai al'adarsu a wannan lokaci kanat fi zalika dahr a wannan lokaci إذا ورد عليهم القوم إذا وسمتاني سكزومس فأتوا بالطعام سكزومس دا أبنتي فلم يمسوه سكتب أبنتي ظنوا أنهم عدو أو لصوص وسيسي زتنشي وأبو كنغا باني كوكو طلعين سو داك شيسا يشقى رشن نسوة فهنالك أوجس في نفسه فزعا al-imam ya ce yace anan ne sai fara jin kuma tsoro a zuciyarsa wa ra'aw alamata zalika fi wajihi sai suka ga alamar wannan tsoron ta bayyana a fuskar shi wato ya ɓoye tsoron amma kuma alamar tsoron ta bayyana ne aidan shi faqalu lahu sai suka ce da shi la takhaf kada ka tsorata kada ka tsorata kuma wannan zai iya fito maka wani lokaci za ka samu wani yana kana gaban wani ko mu ka kaddara mutumin da ba a taba kai shi wajen jami'an tsaro a police station yana zuwa wurin ko bai ce musu yana tsoro ba wani kana kallon fuskar shi kasan ya gama tsorata zai ta tunani tofa gashi kurkuku ne za a sa ne za a jefa shi ko menin ko kuma wanda ba a taba maka shi a kotu ba ko wani wanda ba a taba kawo mai sammaci ba ana kawo sammacin za a ga zai nuna kamar babu damuwa amma yana karɓa hannun shi yana yana sammacin hannun shi yana kaɗawa ko kuma idan shi gabaki ɗaya ya juye kaga na ai za ka fahimci yana cikin tsoro ko to nan ma malam yake cewa ammatul mufassirin sun tafi akan hakan cewa a al'adarsa a wannan lokaci idan suka tarbi bako aka kawo masa abinci bai taba abincin ba to sukan yi zaton cewa ko abokin gaba ne ko kuma barawo to da suka lura annabi ibrahim akwai alama ta tsorata a tattare da shi suka ga alamar haka a fuskar shi sai suka ce da shi la in ji al'imamul wahidi to al'imamul kurtubi yake ce a'lamuhu annahum mala'ikatullahi wa rusulu sun sanar da shi cewa fa mala'ikun Allah ne ko manzannin Allah ne kuma kun san dama Allah yaka yana da manzanninsa cikin mutane yana da kuma manzanni cikin mala'iku Allahu ya min al-mala'ikati rusulan wa min nas ko فأوجس في نفسه كو آه آه أكني فأوجس منهم خيفة كو قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم أي وبشرته الملائكة ملائكو سكيمة البشر بولادة زوجته كو زوجه سارة سوى ما تتسارة ذات هيفتة يكون من أهل العلم من أهل العلم بالله وبدينه ذاته فتاة wanda masani ne ma'abocin ilimi ne masanin Allah ne da kuma sanin addinin Allah shine annabi ishaq alayhi salam wa basharuhu bi gulamin ali wannan ai an ce tara matansa su nawa ne wanda aka ba mu labari nan da ya saratu ce ko sara ce wannan ita ce matar shi akwai kuma ɗayar ta haifa masa wani ɗa wani ɗa ta haifa mai waccan matar Ha hajjara matar ha matar shi ce ko to nan ana magana ne akan ita matar ta sara ko matar shi sara ko to ne nan Allah tabaaraka wataala ce wa basharuhu bi gulamin alim suka yi masa albishir da yaro cewa zai haifi yaro mai ilimi shine annabi ishaq عليه السلام الإمام السمعاني كان تفسير سيكي شوى أجمع المفسرون على أنه إسحاق عليه السلام ما لم تفسير سن إجمائي شوى ونن تن دا أكي البشر دا شيء شيني النبي إسحاق عليه السلام فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم kamar kuna gani dai ana ta tattauna ga mala'iku ga annabi ibrahim ya sake yanzu ya ne ya sake saboda sun bayyana musu cewa su annabawan Allah ne sun masa albishir da haihuwar cewa matashi za ta haifi ɗa to shi ne Allah ta'ala ya ce fa'aƙbalatin ra'atuhu فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ثلاثة قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله تعالى يتفى أقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته في صرة وتسيما تلفتا قباتو ستك وتا قارة تكن وني وتو إيه كو قارة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم سيتم عرفتك unga ta fito ta gabato su cikin wata ƙara sai ta mari fuskarta wa qalat ajuzun aqim ita ce yanzu tsohuwa bakarariya kamar tana cewa ne tsohuwa da ni tsohuwa ce irina za ta haihu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 fa dhahikat sai ta yi dariya duk da cewa suna fassara dariya fa ay fahadat sai jinin al'ada ya zo mata amma dai wa imra'atuhu qa'imatun matarsa tana tsaye fa dhahikat sai ta yi dariya fa basharnaha bi ishaqa sai muka yi mata albishir da ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub sannan daga bayan ishaq za a sami yaqub ko akwai yaqub a cikin suratul hijr Allah ya ce wa nabbihum an dayf ibrahim iz dakhalu alayhi fa qalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshuka bi ghulamin alim ko wannan mun riga mun kawo ma a baya fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha ay fa darabat wajhaha bi yadiha wato sai ta daki samari fuskarta samari fuskarta da hannayenta ta'ajjuban mimma sami'atu tana mai mamakin abin da ta ji cewa ga ta tsohuwa ga manyanta a wasu abin ma nuna cewa ta ce mijin nata ma gashi tsoho ne ta yaya za a ce za ta haihu a wannan lokaci to sai ta yi mamaki wa qalat ajuzun aqim ay wa qalat ana juzun aqim lam alif fi shababi ni tsohuwa ce aqim kuma bakarariya bana haihuwa lam alif fi shababi ban haihu a ƙuruciyata ba lokacin da nake matashiya fa kaifa alidul ana ba'da kibari sunni ta yaya zan haihu bayan wato a girmana ko yawan shekaruna ta yaya zan haihu al'imam a sadi ko kuma kafin nan cikin suratu hud Allah ta'ala ya ba mu wannan kwatankwacin wannan labarin inda take cewa qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha take kai tona yanzu zan iya haihuwa ga tsohuwa kuma ga mijina nan tsoho ga duk ta bayyana sababban da yasa take mamaki take mamakin wannan lamari al'imamu sa'adi yake cewa ai anna liyal waladu ta ina zan samu ɗa wa ana ajuzun alhalimi tsohuwa ce kad balagtu minas sinni na kai wasu shekaru ma la talidu ma'ahun nisa shekarun da mata ba sa haihuwa a wannan shekaru wa ma'a zalika duk da haka duk da na kai waɗannan shekaru Fa'ana ana aqimun ghairu salihin rahimi da wiladati asla ke ai mahaifata dama Allah bai hukunta ina haihuwa ba ni ba karariya ce ba mai haihuwa ba mahaifata ba ta ɗaukan wato ciki haka Allah ya halicce ni sai biya ce fasamma mani'ani fasamma mani'ani abubuwa ne guda biyu duk masu iya hana wannan abu cewa ba zan haihu ba ita a tunaninta kullum minuma mani'un min duk abu guda ɗayansu ɗaya daga cikinsu yana hana samun ɗa waƙad zakaratil mani a salif ta ambaci abu na uku da yake hana samun ɗaɗin kunga a nan ta ambaci guda biyu amma cikin suratu hud zakaratil mani a salif ta ce wa haza ba'ali shaikha ba'ali gashi wannan miji na tsoho ne a can kunga ta ce ne ana ajuzun a ce ni tsohuwa ce aqimun dama bana haihuwa bakarariya ce ni a suratu sai ta ambaci siffa ta uku sai ta ce ai mijinta ma tsoho ne ya riga ya munyanta shi ne Allah tabaaraka wa ta'ala ce qalu kadhaliki ƙala rabbuki innahu huwal hakimul alim suka ce kamar haka ubangijinki yace lalle shi mai hikima ne masani ne qalu kadhaliki qala rabbuki ay qalatil malaikatu laha mala'iku suka ce da ita mala'iku suka ce ne suka ce da ita hakaza qala rabbuki hakan nan ne ubangijinki yace tatalidina gulaman kama basharnaki zaki haifi wani yaro ko zaki haifi yaro kamar yadda muka yi miki albishir innahu huwal hakimul alim ay inna allaha lalle Allah huwal al-hakimu fi af'alihi shine mai hikima cikin ayyukansa wa khalqihi da halittunsa wa shar'ihi da shari'arsa da dokoki da yake sanya wa bayinsa wa qadarihi da abin da yake kaddarawa fa yada'u kulla shay'in fi mawdi'ihi sahih Allah yana sanya duk wani al'amari duk wani abu Allah yana sanya shi a wajen shi ingantacce alla'iqi bihi wurin da ya dace da shi albalighul ilmu bi kulli shay wato masani mafi kurewar sani ga kowanne abu fala yakhfa alaihi shay'un subhanahu wa ta'ala babu wani abu da yake koyuwa wa yake koyewa Allah mai tsarki fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim ko ina so ku lura da wannan karshen ayar akwai gabar fa'idoji da za mu karanto daga wurin malamai ku lura nan an ce innahu huwa sai aka ce alhakimul alim galibin ayu kuma akan ce ne alalimul hakim nan an ce alhakimu alalimu an gabatar da alhakimu akan alalimu to ku rike wannan za ku ji abinda malamai za su kawo cikin darussan da ayoyin nan suka kunsa tun da kan fa'aujasa minhum khifa fa'aujasa minhum khifa wannan yake nuna maka ba koya ya cikin abincin da aka kawo masa yakan wato yakan eh, sanya wanda ya tarbe cikin damuwa kaga kenan yana da kyau idan aka gabatar maka da wani abu in ba wai akwai uzuri mai kurewa ba kuzuri mai nauyi wanda zai iya kawo maka barazana to ana so ka ci abincin saboda zai sa wanda ka ya tarbe kan sai ya sake sai hankalin shi ya kwanta in gaban annabi ibrahim hankalin shi bai kwanta ba da waɗannan bayan allah ko sai eh, wannan bayan waɗannan bayan allah ba su ci abinci ba duk da cewa dama ba masu cin abincin ba ne hakan nan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fa'aujata minhum khifa innan Ƙalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim cikin wasu latifba ɗin dai na shi baƙo. idan ya tashi cin abinci to ya kula da haƙƙin cin abincin ya kula da ne da haƙƙin cin abincin saboda ai rashin cin abincin nasu shi baƙon rashin cin abincin da bai yi ba a shi yasa annabi ibrahim ya sake tsorata ko to yana da kyau kai ma idan aka kawo maka abinci kana matsayin bako to ka lura da wato wannan haƙƙi da yanayi na ciwon da ya tarbe ka e lura da saura mana mamunci ɗaya ko cikin dai abinda abubuwan da za mu iya ambata a wannan gabar idan aka gayyace ka bakunta ko ka zo wajen da kake bako aka gabatar maka da wani abinci to yana da kyau ko da kana da wani hanzari ko uzuri tana iya mutum yana da cuta ko yana da ciwon siga kawai da aka tashi kawo masa gabaki ɗaya sai aka kawo abincin da yana ci bala'i zai shiga to anan abin da ya fi dacewa ga shi bakon sai bayyana ta surar da ta dace in an ga ya ɗan kame an ce da shi ha ba za ka ci abincin bane ne a da yake kasan ai wallah kasan kuwa da jarrabawa da Allah tabaraka wa ta'ala yake ɗora mishi kasan da yake su masu siga ko da baka ci kada ka ce mai ba za ka ci ba amma kai amfani da ladabi da yake ka Allah ya kan jarrabu bayansa da nau'i na cututtuka daban-daban kuma ka san su masu ciwon siga kaga baka ce kai kana da ciwon siga ba ko baka ce mai ba za ka ci ba amma shi mai in mai fahimta ne zai fahimta ka kawo mai kunun zaki sannan ka labta siga a ciki sannan ka kawo mai wato tuwon shinkafa a gaban shi kaga duk abubuwa ne da in ya ci wannan ko kuma kaje ka kawo tuwon masara kaga duk wannan in ya shi shiga damuwa a matsayinsa na mai cutar siga ko ba haka bane kaga yana da uzuri to shi wanda yake da uzurin kada ya shu ya kici kawai ya jugum wanda ya tarbe shi zai shiga damuwa to kana ganin zai shiga damuwa kai ma sai ka yi ta yadda wayannan mala'ikun suka yi wa annabi Ibrahim la takhaf ko kaga nan da nan sun bayyana mishi kar ya tsorata ga su su wane ne kai ma sai ka bayyana cewa ga yanayin ka ga yanayin da kake ciki Allah ya sa mu dace kaga nan bari mu zuddata aya nan ko abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya bamu ikon gyara kurakuran namu Allah ya sanya albarka cikin abin da muke karantawa ya sanya shi ya zamto sanadiyar tsiran mu duniya da lahira Allah ya sanya alkur'ani ya cece mu ranar gobe kiyama Allah ya sanya alkur'ani ya zamto mai tsarkake mana mu Allah ya sanya alkur'ani ya zamto hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah muna roƙonka ka hore mana ilimi mai albarka da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu da al'ummanmu gabaki ɗaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh